سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بيان حكي السلام عليكم ورحمة الله متاسير مجانا الدزام متاسير كانت يوشيني ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط ويجوز ziyaratu qabri man mata ala ghairi al-islam lil ibrati faqat kafin nan akwai wata takarda da wani rubuta mu a makon da ya wuce a iyakacin sani na taɓa yin magana akan abin to amma ba zai hana yawan ƙara maimaitawa ba can kafin azumi akwai lokacin da muka zo magana akan sunayen mala'iku waɗanda sunansu ya tabbata cikin hadisi ko aya ta alkur'ani mai girma muka yi maganan mala'ika jibril da mika'il da kuma israfil jibril da mika'il sun zo cikin ayoyin alkur'ani israfil ya tabbata cikin hadisi ingantacce sannan muka ce malakul maut hadisin da yake nuna cewa sunansa azra'ilu bai tabbata ba a wannan lokaci sai muka yi ilhakin annakir wal munkar bisa ga cewa ai zuwa wannan lokaci da yawancin magana ba mu san wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da wannan sunaye nasu ba to daga baya sai wani ya faɗakar da ni cewa ya ga hadisin a cikin littafin da ya ambata kuma na je na bincika na ga hadisin haka ne to na tuna cewa na taɓa yin magana akan wannan a cikin karatu amma wani sai rubuto dogo takarda ce har yanzu ban taɓa yin magana akan wannan ba to sai na ga ya dace in karanto mana hadisin ya tabbata cikin sahih na ibnu hibban hadisi daga abu huraira kala yace kala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare ce idza qubira al-mayyitu idan aka binne mamaci awil insanu ko in aka binne mutum atahu malakani sai waɗansu mala'iku su zo masa su biyu aswadani baƙaƙe azraqani idanunsu kamar ruwan bula yuqalu li ahadihima almunkar ɗaya daga cikin su ana kiransa almunkar walil akhar annakiru nabiyin ana kiransa annakir wa zakar alhadis ibnu abul izz hanafi ya ambaci hadisin ya takaita a nan gurin kawai don ya kawo mala'ikun guda biyu da sunayensu amma a sharhi masu ta'aliki suka ce wannan hadisi yana cikin sahihi na ibn hibban cikar hadisin yadda yake fa yaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli muhammadin sallallahu alaihi wa sallam me kake cewa me kake da shi game da wannan mutum mai suna muhammad ibnu abdullahi an gane ko fa huwa qa'ilun ma kana yaqulu ansar da zai bayar shine irin abin da ya kasance a kai a rayuwarsa ta duniya fa in kana mu'minan in a duniya ya zama mummuni kala sai yace huwa abdullahi wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa yaqulani lahu sai su ce da shi in kunna la na'lamu annaka la taqulu zalika dama mun san ansan da zaka bamu kenan tunda rayuwarka ta duniya kai mummuni ne Allah ya sanar shemu mu ثم yufsahu له في قبره 70 zira'an sai a yalwata mutum kabarin har tsawon zira'i 70 fi 70 zira'an cikin zira'i 70 wato 70 by 70 haka fadin kabarin su zanto fadin da tsawon ko ina zira'i nawa 70 70 wa yunawwaru lahu fihi yuqalu lahu ace da shi nam ibarci ka huta ka shakata فينام كنوم العروس الذي لا illa إلا أحب أهله إليه ya yi barci irin barcin ango wanda ba wanda zai farkar da shi sai mafi kaunatuwar danginsa hatta ya ba'athahu Allah min marjaihi zalika har ubangiji ya tayar da mutum daga wannan bigire shi gobe kiyama fa in kana munafikan amma in mutum munafiki ne aka ce me zaka ce game da wannan mutum Muhammad bin Abdullah qala la adri kuntu asma'u an na yaquluna shay'an fa kuntu aquluhu har ya zuwa karshen hadisi a takaice dai ya tabbata wannan hadisi ne ingantacce cewa akwai mala'iku guda biyu da za su yi tambaya cikin kabari a bukari an kawo mala'iku guda biyu ba ambaci sunansu ba don haka a wannan lokacin muka ce ba mu san hadisin da ya tabbatar ba yanzu kuma gashi bincike ya nuna cewa akwai hadisin da yake ya tabbata sunan ɗayansu su ɗayansu kuma sunansa ne annakir dama ɗabi'ar ilimi haka take sai dai in ba a karanta amma kullum zaka karanta za a ga abin da ka samu tangarɗa zai yau ka gyara wannan na fara karantar da shi dai ya shiga cikin kasir wanda ya samu wancan kasir din ya samu wannan sai ya samu annasikh wal mansukh matashiyar maganar mutewa yace wa yajuzu ziyaratu qabri man mata kuma falalan wanda abin na koma zuwa ga dan wanda ya faɗakar da ni wannan hadisi Allah saka masa da alkhairi yace ya halatta ziyartar kabarin mutumin da ya mutu ala ghairil islam ko da ba musulmi bane ba lil ibrati dan mutun ya dauki izna faqat kadai wa fihi hadithani a wannan magana akwai hadisi guda biyu ingantattu. al awwal hadisin farko an abi hurairah ta kala. an karbo daga abu huraira Allah shi kara masa yadda yace زار sallallahu alaihi wa sallama وسلم ummihi. أمه wa وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم, فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت أبو هريرة زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه النبي يازر قبر أمه يسا فبكى يكوكا أوجا وأبكى من حوله har ya sa waɗanda ke gefensa su ma suka yi kuka da su ga annabi na kuka su ma sai suka yi kuka don jin tausayinsa faqala annabi yace azantu rabbi fi an astaghfira laha na nemi izinin ubangiji na cewa a bani dama in nema wa mahaifiyata gafara in yi mata istighfari falam yu'zalli yace ba ai min izini ba Wata wasta'azantuhu fi an azura qabraha na nemi izinin ubangiji na a bani dama in zirci kabarinta fa azina li sai Allah ya mun izini annabi ce fazurul qubur fa innaha al maut ku ziyarci kaburbura domin ziyartan kaburbura na tunata wa mutane mutuwarsu na tunatar da mutane mutuwarsu wannan hadisi akhrajahu muslimun wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wa tahawi وابن حبان والحاكم وأنه البيهقي وأحمد waɗannan malaman hadisi duk sun rawaito wannan hadisi da haka hadisi ne ingantacce mahallu shahada cikin hadisin malam ya kawo matashiyar magana yace ya halatta ziyartar kabarin wanda ya mutu ko da mutumin da ya mutu nan ya mutu akan wani abu daban ba musulunci ba mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasu tun kafin a aiko annabi zuwa ga mai zuwa zuwa ga duniya ya zanto manzo ko dan shekara shida ko nawa makamancin haka shi ko ba wanda shine mahallu shahid da malamin ke so ya nuna mana da haka yana mai mata istighfari sai aka hana shi amma yana mun ziyartar kabarinta sai aka bashi dama wannan na nuna ko da mutum ya mutu a wani abin da ba musulunci ba ya halarta ziyartar kabarinsa in ya zanto zuwa wannan ziyartar dan menene dan tuna ta mutuwa dan sai ce fazurul qubur fa innaha tuzakkiru maut الثاني حديث نبيه an buraida ta radiyallahu anhu an karbo daga buraida Allah shi kare masa yadda kala yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin mun kasance tare da annabi a cikin wata tafiya da yayi wa fi riwayatin fi ghazwatil fath a wata riwayan yace mun kasance tare da annabi a yakin bude makka ko da ke bude makka ai ba ai yaki ba ko dan dukkan su koyewa suka yi gidajen su har annabi yace man dakala baita abi sufyan man dakala dara abi sufyan fa huwa amin ومن أغلق عليه الباب على نفسه الباب فهو آمن ومن دخل الكعبة فهو آمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم معنى yace duk wanda yaje gida Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga ɗakin sa ya rufe ya tsira wanda yaje Ka'aba shi ma ya tsira kaga ba yaki ba amma duk yakin da duk damarar da Annabi ya daura yaki ya fita ko da an yaki ko ba ana kiran wannan tafiyar da suna ne in yaki ba annaba a ciki ba a kiransa da suna gazuwa sai dai ya ansi sunan ko alhar ko alma'araka ko alqital ko wani abu daban in akwai annaba a ciki sai a sa masa suna mai gazuwa shi yasa ce gazo tilfati a wata ruwayan yace mun kasance a tafiya a wata ruwayan yace mun kasance a cikin tafiyan da aka yi dan bude makka fa nazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf raqib sai annabi ya sauka a wani masauki wa nahnu ma'ahu mu muna tare da annabi qaribun min alf raqib mun kusan mahaya mutum dubu kowa a haya kan abin hawansa fa salla raka'ataini annabi sallati raka'a biyu thumma aqbala alaina bi wajhihi sannan ya juyo mana da fuskarsa wa ainahu ne idanunsa biyu suna zubar da hawaye faqama ilaihi faqama ilaihi Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab ya je wurin Annabi fa fadahu bil abi wal ummi ya nemi fansan Annabi da uwa da uba ma'ana yace fansar ka mahaifiyata da mahaifina ya ma'aikin Allah ma'ana mahaifana biyu su zanto fansar rayuwarka ya ma'aikin Allah sahabbai suna fadawa annabi wannan magana don nuna muhimmancin annabi a wurin fiye da dukkan wani abu mai tsada domin dukkan mutum da ya a duniya abin da ya fi tsada a wurin su sune mai iyaye amma ya ce ya yadda iyayensa guda biyu su fanshi rayuwar annabi in masiba ta tashi sauka kan annabi a madadin ta sauka kan shi ya gwammace ta sauka kan iyayensa don annabi ya rayu sai ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah fa fadahu bil abi wal ummi yaqulu yana cewa ya rasulullah ya ya manzon Allah malaka me ke gare ka ne me ya faru kala sai annabi ce da shi inni sa'altu rabbi azza wa jalla yaga annabi na hawaye ko sai tambaye shi me dalilin hawayenka ne ya annabin Allah ba mu sani ba faɗa mana mu ma in na kuka ne mu ma mu yi kaga kenan ba a taqalidin kuka haka kawai kaga wannan kuka ka fashe da kuka annabi na kuka Umar bai fara ba sai ya ce masa me faɗa mana malaka Kale inni sa'altu rabbi azza wa jalla yace na roki ubangiji na mai girma da boyaya fil istighfar li ummi dangane da nemawa mahaifiyata gafara falam ya azalli ubangiji bai ba ni izini ba fadama'at ya rahmatan laha minan nari sai idanuna suka zubar da hawaye dan tausaya mata azabar wuta inji annabi sallallahu alaihi wasallam wasta'azantu rabbi fi ziyaratiha fa azina li na nemi izinin ubangiji na dangane da in ziyarci kabarinta sai ya bani izini wa inni kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha wal tazidkum ziyaratuha khaira yace da can na hane ku ziyartan kaburbura amma yanzu ku je ku ziyarci kaburbura kuma lalle ziyartan kabarin nan ta kara muku alkhairi ma'ana ta kara muku tsoron Allah da tuna da tuna lahiran ku wannan hadisi imam ahmad ne ya rawaito shi wa ibn abi shayba wa riwayatul ukhra lahuma riwayan nan ta karshe ta wasta azantu Rabi zuwa karshe inda yasa tsakanin qausain din nan wannan riwaya ce ta ibnu abi shayba da ahmad wa isnaduha inda ibnu abi shayba sahihun wal hakim haka hakim ya rawaito wannan hadisi wa kaza ibnu hibban haka ibnu hibban wal bayhaqi wa ziyadatu al lahu laha wa fi hakim وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال حديث ne ingantacce a bisa ga sharadin bukhari da muslim hadisin yake haka hakim yace zahabi ya goyi bayan sa albani kuma yace da su huwa kama kala yadda suka faɗa din haka hadisin yake yana kan sharadin bukhari da muslim to kun ga dai mahallu shahid anan gurin annabi ya nemi ya mata istighfari an hana shi amma ya nemi zartan kabarin sa an ba shi dama wato ya je ziyarci kabarinta kuma a cikin wannan hadisin kun ga ko wani abu da malam albani ya samu zuhuli wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a baya ya kamata ya kawo shi a darasin da muka wuce baya daidai lokacin da yake magana akan hannun da annabi ya dangane da zartan kabarbura da kuma umarnin da ya dangane da me yana so ya nuna wannan hannun ya faru ne a ina a makka umarnin da ya na zartan kabari kuma ya faru a ina a madina wanda wannan hadisin ya fi fito da matsalan karar can dai istinbati yayi kamar yadda ya nuna amma anan gashi ya ce mai buraida ibn al-husayb ya ce yace mun kasance tare da annabi in ma fi safarin ko kuma fi lafati gazo gazwatul lafati ko kowa ya san ma a shekara ta nawa kenan bayan hijira ta takwas bayan hijira an gane ku fa nazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf raqib anan gurin ne annabi yake cewa kuntu na haitukum da tan na hana ku wannan ya nuna bayan hijira ne dai shekaru da dama da tan na hana ku zartan kabari yanzu kuma ku me wannan ya nuna lalle umarni da zartan kabari an yi shi ne bayan me bayan hijira tun daga shi maganar gazo tulfata ta fito karara ina fatan kun fahimci abin da nake ta ai manzon hmm. Allah eh. sallallahu alaihi wasallam musulmi Allah ya karbi shi duk abin da manzon Allah ya ce ya masa Allah yana masa wani magana da ake gatan Allah irin wannan da ana samu manzon Allah ya ce Allah ya masa kaza sai kuma Allah ya wannan wani jawabi da masa ban sai mun je karshen darasi sai ka tunatar da ni wannan tambayar kai hakuri ورواه الترمذي مختصرا وصححه وروى مسلم وغيره منه الإذن بالزيارة فقد كما تقدم في قال النووي النووي في شرح حديث حديث da ya kawo mana a nan gurin mai nawawi yace yace fihi jawazu ziyaratil mushrikeena fil hayati wannan hadisi a cikin sa za a iya fahimtan halaccin ziyartar mushrikai a lokacin da suke raye mutumin da yake ba musulmi ba ka ziyarce shi a garinsa ko gidansa ya halatta wa quburihim ba'da wafati kuma ya halatta ziyartar mushrikai ma'ana wanda ba musulmi ba zuwa kabarinsa ba'da wafati bayan mutuwarsa li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'da wafati domin in har ziyarta na kabarin wanda ba musulmi ba ya halatta kamar yadda hadisin ya nuna fa fil hayati aula to ziyartar mutum a raye ai shi yafi muhimmanci fiye da ziyartar mutum bayan mutuwarsa domin ziyartar sa bayan mutuwa zaka ɗauki izina ne ka gane kai ma zaka mutu don haka aka halatta maka je to ziyartar sa kuma lokacin da yake raye za ka iya kiran shi zuwa ga musulunci ya musulunta la an Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am idan a can gurin akwai wani gharadun hasanun fi ziyaratihi da wafatihi fa hunaka gharadun ahsan fi ziyaratihi fi hayatihi ina fatan kun fahimci mas'alar ba wani addu'a idan ka je ziyartar kabarin mushriki wanda ba musulmi ba in ka je ziyartar kabarin sa ba wani addu'a da zaka yi a wannan tun darasin da ya wuce mun faɗi wannan wa fihi nahyu an al-istighfar lil kuffari gashi ma yazo kuma wannan hadisi akwai hani dangane da hana mutane istighfar lil kuffari dangane da kafirai wannan fa magana Imam Nawawi ce saboda abin da yake so ya ce annabi ya nemi yayi wa mahaifiyarsa istighfari an hana shi wannan na nuna dukkan wanda ya mutu a wani abin da ba musulunci ba ba a yi masa bai ba a yi masa istighfari qala iyadu iyadu ke cewa sababu ziyaratihi sallallahu alaihi wa sallama qabraha dalilin da ya sa annabi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa annahu qasada quwwatal mau'izati waz zikra bi mu mushahadati qabriha yana son ya sami ƙarfin wa'azi da karfin tintintini don haka ya nemi ya je ya ga kabarin shi da shi kire da ayi wa yu'ayyiduhu babban abin da zai karfafa wannan abu Kaunuhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi da yace fazurul qubur fa innaha tudhakkirukum al mauta ku ziyarci kaburbura dan ziyartar kabari na tana muku mutuwa to kun ga wato waɗannan hadisai da waɗanda suke ba su ba da dama waɗanda suke da guluwi dangane da sha'anin annabi sai su ga wannan hadisin ya saba ma hankalinsu ta za a ce mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga matsayinta wanda kila ba za su yi wannan tunanin ba da sauran annabawa abinda nake so ku fahimta abinda ya kamata kowane musulmi ya kudurce duk ingancin salihin mutum duk ingancin sa da salaharsa wannan ingancin nashi baya nuna ba a samun bata gari a cikin danginsa dangin nan iyaye ne ko 'ya'ya ko mata ko yayye ko kanne kuma kasancewar a cikin danginka a samu mutum wanda yake ba nagari ba kai kuma ka zama nagari wannan wanda ba nagarin ba lalacewarsa ba za ta nasu ba zuwa gare ka wala tazru wazratun wizra ukhra kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abinda ta aikata za a kama ta da shi ba a tuntubar waye mahaifinka waye yan uwanka waye danginka sai ka ga mutum ya fi kowa falala a zamanin sa kuma ɗansa ko mahaifinsa ya fi kowa lalacewa annabi ibrahim a zamanin sa ko wanda ya fi shi falala amma mahaifinsa kuma a lokacin sa ya zo mai ya zo mai shirka kamar yadda nasin qur'ani ya nuna annabi ibrahim ya yi kiransu zuwa ga musulunci da tausasawa da lafazi mai daɗi amma ya kiyarta har ya mutu akan wannan ɗabi'a ta shi annabi ibrahim ya yi ta addu'a yana cewa waqfir li abi innahu kana min ad-dallin yana cewa rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah yi mun gafara da iyaye guda biyu da mummune ranar da za yi hisabi har bayan mutuwa sai na masa wannan daga baya sai Allah ya hana shi Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi da haka Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa amma wa'idatin wa'adaha iyya istighfarin da annabi ibrahim ya rinka wa mahaifinsa zuwa wani lokaci ne da ya masa alkawali sananne amma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da ya bayyana gare shi malamai suka ce ya bayyana ta hanyar wahayi annahu aduwwun lillah cewa mahaifinsa makiyin Allah ne tabarra minhu sai annabi ibrahim ya barranta da shi ya kyale shi inna ibrahima la'awwahun halim to ga annabi nuhu da ɗansa Allah ya wa annabi nuhu alkawalin zai tsamar da shi shi da iyalin gidansa da duk wanda suka yi imani hatta idza jaa amruna wa farat nur me muka ce kul nahmil fiha min kullin zawjayn isnayn wa ahlaka a cikin jirgin ruwan nan dauki kowace irin halitta ka dauki dangi biyu mace da namiji kaza mace da namiji agwagwa mace da namiji tumaki awaki rafuma dukkan dangin halitta na ban kasa ka dauki nau'i biyu kasa cikin jirgin ruwan ka dan a samu iri dan wanda ya shiga jirgin ruwanka shine zai tsira wa ahlaka haka dauki iyalin gidanka illa man sabaka alaihi alqawlu sai fa wanda magana ta riga ta gabata a kansa alkalamin kudura ya hau kansa ba zai imani ba wannan ba za ka dauka da shi ba in ka zo daukan iyalan gidanka wa man aman dauki duk wanda yayi imani cikin al'ummarka a jirgin ruwanka Allah ce wa ma amana mahu illa qalil bayan ya dauke su gaba ɗaya ya sa jirgin ruwa zai hau wa qalar kabu fiya bismillah مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال jirgin ruwan na tafiya a kan ruwa saboda wani irin ruwa ne ta sama ta kasa fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir ruwa ta sama ta kasa saman ruwa mamako kasa kuma ga idanu na mare mare suna fitar da ruwa anan Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur sai muka ɗauki annabi nuhu da shi wanda wanda suka yi imani da shi ala zati alwahin wa dusr a bisa ga wata jirgin ruwa ma'abuciyar katakwaye da kusoshi wanda yayi da kansa tajri bi ayunina wannan jirgin ruwan tana gudana a cikin jirgin ruwa da kulawar mu inji Allah jaza'an liman kana kufir can gurin da annabi nuhu ya ga jirgin ruwa ya fara tafiya amma ga ɗansa can gefe guda ruwa yana nema ya haɗiye shi qala ya bunayya kan ma'ana wala takun ma'al alkafiri. ce dana zo ka hau jirgin ruwa tare da mu kada kasance cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin yasimuni min al-ma yace ai ba komai ga wani dutse can zan hau zai kare ni daga ruwa annabi nuhu ce la asimul yawma min amrillahi illa man rahim a yau ba wanda za a kare daga wannan umarnin Allah na saukan azaba fa sai wanda Allah ya ji kansa zo shiga kuma tun farko ya gaya mun ya ce ihmil fiha min kullin zawjayn isnayn wa ahlaka ay ihmil ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman ay ihmil man amana Allah ya ce mun duk in rike kowa mu shiga cikin nan gurin su kadai za su tsira la asmu yawm min amri Allah illa man rahim kafin ya gama mayar da martani tsakaninsa da ɗansa wa hala bainahumul mawj sai kawai jirgi ruwa ya wani irin tsiri da teku din nan ke yi fa kana min al-mughraqin aka dulmiyar da dan annabi nuhu ya daina ganin sa wa qila ya ardu bla'i ma'aki ويا سماء وقلي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بؤدا للقوم الظالمين واتونين abu duk gaba ɗaya filan da kenan sai a kawo su mabani lil majhul ba a cewa ga wanda yi wakila sai aka ce ya ardubla ima'aki ya ke ƙasa haɗe ruwanki wa ya sama'u aqli'i aka ce ya ke sama kame naki waye ce da su ai ko ba faɗa ba ka san wace shi yasa ba bukatar a ce ma waye yace ba bukatar a kawo fa'ilin wa ghidha mau wa qudiya al-amru aka nutsar da ruwa a cikin kasa waye nutsar da shi wa qudiya al-amru aka zartar da al'amari waye ya zartar wastawat alal judi sai jirgin ruwan ta tsaya akan dutsen judi wa qila bu'dan lil qaumi zalimin nan take aka ce ne santar rahama ya tabbata ga mutanen da suke azzalumai anan abin da muke so mu ce akan shi can annabi nuhu sai ya ce ya rabbi innabi ne min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakim ya Allah dana na cikin iyalina ka kuma ce zaka tsamar da ni da iyalina alkawalin ka gaskiya ne kai ne mafi hukuncin masu hukunci mafi hikimar masu hikima Dan sa ne fa na sa amma mai Allah ce da shi qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin ce ai ba danka bane ba laysa min ahlik baya cikin cikin iyalinka da nai maka alkawarin samar da su innahu amalun ghairu salih aikin sa ba nagari bane ba fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm karka kuma tambaya abin da baka da ilimi akai ya zaka roke ni abin da baka da ilimi an ina maka wa'azi Allah ke cewa annabi nuhu ina maka wa'azi kar ka kasance cikin masu aiki na jahilci qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin yace naji ya Allah ya Allah ina neman tsarinka da kariyarka kar in sake tambayar ka abinda ban da ilimi da kai daga yau kar in ka kare ni kar in sake maka irin wannan roƙon kar in roke ka abinda bai dace in roke ka ba ka kare ni ka bani kariya kuma abin da na riga ne a baya matukar baka yi mun gafara ba matukar baka ji kaina ba ina jin tsoron in kasance cikin tababbu ji annabawa da suke kaskantar da kai ga Allah sha Allah ce manta da wannan ya riga ya wuce qila ya nuhu bi bi salamin minna wa barakatun alayka kaji barakat ba albarka dai ba wa ala ummin mimman ma'ak wa ummun sanumattihum thumma yamassuhum minna azabun alim yanzu wannan shi ne yadda chapter ta kare tsakanin annabi nuhu da ɗansa duk dangantakar da ke tsakaninsu Allah bai tsamar da ɗan ba tare da cewa uban yana cikin bayi na gari innahu kana abdan shakura haka Allah ya sa masa suna cikin kur'ani abd shakur bawa mai yawan godiya ala wazni fa'ul amma da ka bai amfana da shi ba haka matarsa ba ta samu tsira ba haka matar annabi ludu ta samu tsira ba kamar yadda mahaifin annabi Ibrahim bai samu tsira ba kamar yadda duk lalacewa fir'auna lalacewa sa kuma bata shafi wa ba bata tafi matarsa ba saboda ka ku gane wannan a matsayin aqida kullum idan ka dauki aqidan ka daga alqur'ani ka daga ka huta amma in ka dauka daga littattafan da suke kafa hujja da hankali to da a lokacin da ka zo sai nassi ya zo sai ka kwatanta shi da hankalinka in nassi Allah ya tarfa garin sanono ya dance da hankalinka sai ka karba amma in na siya rashin dace ya saba ma tunaninka to ya shiga uku sai ka ture shi gefe guda in hadisi ne ka ce bai inganta ba tunda ya saba wa zahiri in aya ce ka yi kokarin ban ta da karfin tsiya har sai ta dace da son zuciyarka yanzu kaga waɗanda suke son su kafa aqidar cewa a dangin annabawa ko a yayansu ko a mahaifansu ba za a samu wanda ba musulmi ba da suka zo wa yanzu da ibrahimu li abihi sai suka ce abu na bi ma'ana ammu wai ba babansa bane wai baffansa ne kanan baba ammi kenan yanzu a nan gurin ubangiji na nufin ya ce mana ammu amma sai ya mana gwaranci ya ce abu ala haddi kaulihim fa har sai da suka zo su zakakurai suka nuna mana da Allah ya ce abu nan ammu yake nufi suka kawo abin da la ta hatamilhu lugatul arabiyya gaba ɗaya larabci ba zai karɓi wannan ba domin qur'ani innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil Allah na rarrabe magana ai zai kawo abu din ya kawo amu ya kawo abu ya kawo amu dan an san suna da bambanci da Allah ce laysa alal ama harajun wala alal araji harajun wala alal maridi wala ala anfusikum an taakulu man buyutikum aw buyuti aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum ga abu ya kawo aw buyuti abaikum sai kawo a'mam sai kawo ammat sai kawo akhwal ya kawo khalat dan yana duk suna da bambanci da juna aba ba su ne mahaifa ba kai tsaye mahaifin da ya haifin kai shine abu am a'mam ba su ne kannin mahaifi ko yayansa ba in sun zanto maza ammat in sun zanto mata akhwal ba su ne kannin mahaifiya ko yayanta ba in sun zanto maza khalat ba su ne kannanta ko yayanta in sun zanto mata kowanne ba yana da sunansa ba da qur'ani to sai ka ce da Allah ya ce mana abu ba abu ake nufi ba kuma duk aka kasa fahimtar wannan a lokacin annabi da lokacin sahabbansa har sai bayan shudewar karni wajen 500 duk musulman da suka mutu a wannan shekara 700 ba su fahimci wannan ayar da daga ya gane tun mutu ke da wannan ayar ba zai yi wa hankali ku gane dan kasancewar mahaifan wani annabi cikin annabawa sahih sawan kana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ya zanto ba akan tafarkin shari'a ba matsayin annabi baya cutar da matsayin wannan annabi ba dan kasancewar matar ta zanto ba ta ba kan shari'a ba wannan baya cutar da shi dan sa ya zanto ba kan shari'a ba wannan baya cutar da shi lima qaddamnahu min qawlihi ta'ala wala tazru wazratun wazra ukhra shi yasa har ko wani mawaki a nan garin ah, wani babban wali ne kamar da suke faɗa a cikin kasida ce da harshen masa wajen shekaru talatin da suka wuce da za a ɗauko yanzu sai ku ce ba maganar sa wace ba yana nuna matsayin tashin kiyama cewa ba a tambayar mutum mahaifinsa ko ɗansa kuma yana kafa hujja da hadisi ingantacce hadisin an da annabi ke cewa Fatima yake cewa ki tsayamar da kanki daga wuta ko ki tambaye ni cikin dukiya ta abin da kike so ranar tashin kiyama ba zan cece ki da komai ba ba zan iya miki komai ba sai abin da kika wasa to sai zo da Hausa yace ina mai takamar kurdi a banki ka ce masa kin ji faɗi masarci Allah ina mai takama da yawan karama ka ce masa kin ji faɗi masarci Allah ina mai ina mai ina mai ina mai cewa ɗariƙa ta ɗariƙa ku ce masa kin ji faɗi matsarci Allah ina mai takamar falala da mulki ku ce masa kin ji faɗi matsarci Allah haka yi ta jirewa yi ta jirewa yi ta jirewa ina mai takamar karama ka ce masa ai ga abin da annabi ya ce wa annabi Fatima ki ji tsoron Allah ina mai takamar dariƙa dariƙa ka ce masa ai ga abin da annabi ya ce wa Fatima ki tsorace Allah ba zan yi ki komai ba ina mai takama da yawan kuɗi a banki ka ce masa ga abin da annabi ya ce wa Fatima kin ji Fatima tsarci Allah haka yi ta jaro su tsorace Allah to tsorace Allah shine tsorace Allah alaikum salam wa rahmatullah ita dai wannan babu abin da yake nufi kenan wato dangantakar wani mutum da mutumin kirki da mutum na gari wato ba wani ba wani cin karo ba wani abu da ya saba wa hankali na nassin shari'a ubangiji na kaddara abin da ya gada dama shi yasa waɗansu malaman ke tafsiri ke fassara fadin Allah ta'ala yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy cewa Allah yana fitar da raye daga cikin mutace fitar da mutace daga cikin raye sai suka ce fitar da raye